kana ji na ya hakuri na ba to dai maganar da kai kace Allah yana kasance a cikin bayan gida na kawo hadisi ka yadda ka sauka daga kan ra'ayinka a da bisa hadisin da na kawo a gaskiya ban yadda ba okay ka musanta hadisin annabi to alhamdulillah shi Ibnu taymiya yake so ya ba annabi ba a a kamar ya ba ni ba batun Ibnu taymiya ba tambayar da kai ta farko kace mutum yana shiga cikin bayan gida ko a wani abu sai na kawo hadisi wannan hadisin da na kawo ka yadda ko baka yadda ba ka yadda da hadisin ko baka yadda da shi ba kawai shikenan ga fassaran annabi ya gaya maka musanta shi ma hadisin ka ta annabi kamar yadda kai dazu ban gane mutunta annaban ka ni fassara kace mun ne ban fahimci ban ban ban ka ba ban fahimci fassara ka ba ban fahimci fassara ka ba ni ban fahimci fassara ka ba kowa ya ji ka a to ai ba cewa kai baka fahimci fasara na ba cewa kai baka yadda ba na kawo hadisin annabi kace baka yadda ba ba cewa kai baka yadda da fasara na ba cewa kamar yaya ban fahimci ba wannan fasara ta kace ba ba ta ba ta kace fasara. wato zaka jima kana neman mayaudari makaryaci maci amana a harkar ilimi baka samu kamar abul fatahi ba ya samu loko yana tara jahilai yana gaya musu karerai da jahilci wani bawan Allah ne a nan ‘yan uwa ya kirawo shi a waya ya tambaye shi ya ce abul fatahi ka ce Allah yana ko'ina to amma ni ina da damuwa guda ɗaya yanzu gurare irin su ban ɗaki guraren ƙazanta cikin kashi a ce akwai Allah a cikin gurin nan Allah yana cikin wannan gurin abul fatahi sai ya ce da shi ai manzan Allah ya ce Allah yana cikin wannan gurin i kawo wani labari bawan Allah nan sai abin ya masa girma yanzu kamar Allah subhanahu wataala a ce yana cikin kashi kuma a ce manzon Allah ne ya faɗa sai ya ce shi bai yadda ba cewarsa da ya bai yadda ba abul Fatih kawai sai ya kirkiri wata kalma sai ya jona wa bawan Allah nan sai shi da shi to ya karyata hadisin manzon Allah alhali maganar ba hadisi bane ba maganar manzon Allah bace amma saboda ƙarya da ha'inci da cin amana ya ce ya yi wa manzan Allah ƙarya kuma ya ce wai ya ta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce idan ka koma cikin eh, musannaf na malam abubakar ibn abi shaiba ya kawo ta a gurare guda biyu duk baki ɗaya ta hanya guda ɗaya ita ce hanyar ka'abul ahbar ka'abul ahbar ba yahude ne ya zo ya musulunta sai ike zantar da abubuwan da ya gani daga cikin littattafan ahalul kitabi yahudawa yasa in ka koma riwayar zaka ga labari ne ka'abul ahbar yake bayarwa daga annabi Musa guri biyu eh, eh, Abubakar ibn Abi Shayba ta zaka ganta a riwaya ta 1224 zaka ganta a riwaya ta da 287 bari ka ji ta da ta a cikin littafin cewa ya haddathana waki'un قال Sufiyan an عن an abi أبي هارون الأسلمي an أبيه an كعب daga كعب ka'ab كعب yace kala kala Musa عليه السلام Musa alaihi salam ya ce, Ai, Rab, ya Ubangiji, a ƙaribun an tafa fa'unaji ka an ba'idun fa'unadika, kaga magana Ka'abul Ahbar ce, ike ciro ta an Musa alaihi salam. to ne a gaba yace qala ya Musa ana jalisu man zakarani qala ya rabbi fa inna nakunu min al-hali ala halin nu'azzimuka aw nujilluka an nadhkurka alai wai sai Musa alaihi salam yace ya ubangiji nakan tsinci mukan tsinci kan cikin wani hali da da muke girmama mu ambace ka cikin irin wannan halin ma'ana muna jin girmama mu faɗe ka cikin wannan gurin kala wai sai Allah ice da annabi Musa wa ma hiya wannan halin wannan iri ne sai ya ce aljanabatu lokacin janaba wal gha'itu da kuma lokacin da muke bayan gida Ƙala sai Allah ya ce ya Musa uzkurni ala kulli hal Musa ambace ni a duk halin da kaga dama sai ika wannan labarin sai ce wancan bawon Allah da ya ce shi bai gamsu da wannan magana ba kawai sai ce ya ƙaryata hadisin manzan Allah abul fatai wannan ne hadisin manzan Allah isra'iliyat labarin ka'abul ahbar ya dawo shine hadisi hadisin ma na manzon Allah manzon Allah sallama hadisin muawiyata ibn al-hakam as-sulami ya tambayi kuyanga yace da ita aina Allah tace fis sama wannan shine hadisi na manzon Allah sallama yana nan rututu muslim ya kawo maluku ya fitar a muwadda da sauran malamai ƙarar ce mata ainallah ina Allah ta ce fis sama'i yana sama Shi ne za ka ce hadisin manzan Allah amma labarin Ka'abul Ahbar ba a cewa da shi hadisin manzan Allah amma a haka ya, laƙana wannan bawan Allah zuran wa buhutanan akan cewa ai ya ƙaryata hadisin manzan Allah mace amana mace amana wallahi ya kamata bayin Allah a ji tsoron Allah a kiyayi wannan yaran ba mutumin arziki ba ne. kuma abin da ike ba dan ya kawo maslaha ko gyara ike yi ba batar da bayan Allah shine shine hadafinsa da ƙarya yanzu dai kowa ya gani saboda haka sai a bi shi bashi a tambaye shi da kace hadisin manzon Allah ne wannan kawo shi daga manzon Allah mu gani idan ta tabbata bai zo daga manzon Allah ba kenan yayi ƙarya wannan lafazin Allah subhanahu wata'ala kiyaye Allah ya shirya Allah ubangije sauke yan uwa da suke bibiyar wannan yaro sai su gane wanne irin mutum ne su san da wani irin basira za su dinga bibiyarsa su san da wani irin hankali za su dinga sauraronsa don su san mayaudari ne hatta in ɗariƙar ‘yan uwansa su gane wannan wannan maganar da yake cewa an ta annabi su san ba ma maganar annabi ba ce don haka kenan ya mai da su kifafu ne ya san ba gani ba Allah ya sauwaƙe Allah ya shirya assalamu alaikum wa rahmatullah